to kamar yadda kuke ji guri ya fara daukar harama inda yanzu ake ta Fire! Fire! Fire! wanda ka duba za ka ga hannu za a ga al'umma ne wanda kuma akwai jami'an tsaro na 'yan sanda a gaba da kuma bayan wannan mota wadda dukkanin suna to gashi nan ana ta kokari na shirya yadda wannan tafiyar za ta kasance to gashi nan ana ta shishiryawa domin yadda wannan zanga-zanga da wannan tattaki zai kasance kamar yadda kuke gani ga sauran jama'a can wanda aka samar da hanyar da za a yadda za su gudanar da wannan zanga-zanga to gashi nan an daga wannan allo wanda gashi nan a ah, jama'a da suka biyo suna ta shiri an daga wannan tuta ta ne wadda kuma ga waƙar yan nlc nan ana ta wajen dama da hauni dukansu akwai akwai yan union na kungiyoyin fadako da dukkaninsu suna cikin waɗanda suke wato jagorantar wannan Thank you. shugaban garfa da ko kabir ado musulmar shi ne ke jagorantar wannan tattaki da ake We appreciate all of you. I can see the leadership is at the front for this procession. juma'a ne har ya zuwa ɗaya daga tsallaken akwai na yadda suke wajen wannan tattaki da kuma jama'a na ba su hannun kai na yadda suke gudanar da aikin Yes, wannan tattaki to gashi nan yadda ake ci gaba da tsari wanda kuma an fara wannan tattaki domin zuwa a ofishin gidan gwamnati inda za gwamnan kano a dr abdullahi umar ganduje zai karbi yan wannan kungiya wanda kuma idan an je wajensa za su ba miƙa masa wasiƙar su da takarda ta da take wajen wata za su bai kai wa shugaban kasa kan cewa ga abin da kungiyar kwadago da al'ummar jihar wato sauran kungiyoyi da ake da su na kwadago a kano suke faɗa dangane da ah, wannan yajin aiki da ake yi wato yadda jama'a suke ta tattaki kenan kusan duk inda ka duba ga sunan su ne suke wucewa a halin yanzu wanda kuma kama daga kungiyoyin ita kanta kwadago uwar kungiya da kuma kungiyar non-academic staff na nasu da kuma ita sanu ta manyan ma'aikatan jami'o'i da ma sauran kungiyoyi na wato haɗin kan kungiyoyin afirka sannan kuma da dukkanin su ga su ne suke ta wucewa sannan kuma akwai kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi wanda su ne yanzu suka tau a wannan lokaci suna tafiya sannan kuma ga 'yan kungiyar na'ata nan su ma ga nan sun taho reshen jihar kano wanda kuma ga wasu 'yan sani nan su ma to ga kuma 'yan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights network su ne suke wucewa a yanzu sannan ga 'yan asina na jami'ar bayero wanda kamar su ne ma suka fi kowa ma wucewa to ga kuma ga sunan su ma na suna ta wucewa wannan 'yan asu kenan eh, wannan su ne gayya ko iyayen wannan biki da ake na wannan tattaki wanda su ne suke wucewa a yanzu na jami'ar bayero kamar ma za a ce jami'ar bayero ita ce take wannan tattaki kusan kamar tawagarsa za a ce ta biya to ga kuma masu hada takalma nan da kayan hada takalma na roba dukkan ga nan su ma suna wucewa to sannan ga wasu kungiyoyin nan su ma na wato to ga nan duka dai to wannan kuma kungiyar ma'aikatan jihar kano ne su ma sun fito domin ba da tasu ko nuna nasu goyon bayan da suke yi na wannan zanga-zanga ta lumana da ake yi wanda kuma yanzu ga ma'aikatan majalisa ta kano kenan su ne suke wucewa yanzu haka zalika kuma ga kungiyar ma'aikatan railway e, eh, kungiyar ma'aikatan railway su ma ga sunan sun shigo sannan ga 'yan jami'ar a youtube a wato kust ce mutanensu na nasu ne ke fito su ma suka fito eh, wato abu nasu maganin akwabe su to sannan ga 'yan human rights foundation nan su ma kungiya ce ita ma ta kare haƙƙin ɗan adam so ga wasu su ma nan 'yan lebo ne su ma eh, to 'yan okta to a sannunku 'yan okta to sannunku da aiki ga kuma wata nan wa 'yan asu ne na jami'ar yusuf mai tamasile wako a gafarce ni wato jami'ar kimiyya da fasaha ta wudil e, su ne suke wucewa e, jami'ar kimiyya da fasaha ta wudil su ne yanzu su ma suka fito wannan tattaki kuma kowannensu yana dauke ne da kwali dauke da sako na yadda ko irin abubuwan da suke da su asu ce ta jami'ar kimiyya da fasaha da take wudil sannan kuma ga kungiyar su ma masu ungozoma ne da masu aikin jiya su ma su ne suke tahowa to kamar da kuke gani ayari ne mai yawa na mutane da suke ta bibiya na tafiya da yadda suke ba da gudunmawarsu dangane da yadda wannan tattaki ke gudana to gashi nan kamar yadda kuke gani jama'a ne ga su nan ana ta tahowa domin zuwa gidan gwamnati don isar da saƙo na iyayen yara da sauran al'umma da suke kano ko najeriya baki ɗaya wanda suke cewa ga abin da za su yi idan har na su na cewa 'ya'yansu su ga sun koma makaranta wanda kuma wasu daga cikin tuni suka fara bayyana damuwarsu na cewar akwai a yaransu wanda suka fara shiga wani irin halaye wanda ba sa so wanda ya sa suka fito wannan zanga-zanga to gashi nan jami'an tsaro suna rako 'yan wannan kungiya domin ganin sun ainihin bayar da tsaro da yadda ya kamata kuma dukkanin wata mahaɗar hanya da za ta kaka kan wannan hanya akwai jami'an tsaro da aka ajiye na 'yan sanda wanda ga ƙungiyoyi nan wanda kamar da kuke gani ga sunan suna tsaye suna tara hanya don ganin cewa an samu kyakkyawan tsari na yadda jama'a ke aiki to gashi nan dai ana ta tafiya ana ta miƙawa yadda wannan tattaki zai yi tsari kuma a samu ba tare da to kamar da kuke gani akwai kungiyoyi masu yawa waɗanda suka fito kuma dukkansu da karsashinsu da ƙarfin gwiwarsu na yadda wannan abu ke tafiya Mal gasta. É. To kusan jama'a kenan ke ta bibiya da kokari na ganin ba basa a baya ba wajen wannan tattaki da ake yi a yau. kamar da kuke gani ya kallon ka duka jami'ai ne da suke wannan yajin wato zanga-zanga suke ta tafiya iya ganin ka ga dai ya ganin ka yan kungiya ne ke ta tafiya to ga suna da kuke gani akwai jami'an tsaro da aka samar a gurare daban-daban a wannan waje waɗanda kuma dukkansu su A har ya zuwa gidan gwamnati zuwa ko shataletalen da ke gaban gidan gwamna duka jami'an tsaro suna nan da 'yan sanda jami'ar bayar kenan ƙungiyarsu ta asu su ne suke tattaki a yanzu su <laughs> haka ne ƙungiyoyi daban-daban